wato ga ƙanina ina ta hira da yayyena da abokaina kuma ga ƙanina kuma ɗana amma dai an ce waka bakin mai ita ta fi daɗi so za mu so ka gabatar da kanka. Yau, Assalamu alaikum sunana Sani Tuwai Shaban wanda aka fi sani da freeboy shaba mun zo nan wurin award din muna jin daɗi gaskiya sosai kuma in allah da muna in allah da kuma za mu fito a nomini in allah da to ai ba mu nomini kaɗai ba ɗayan allah da ma za a ɗau award ko allah da to wani category ka shiga na shiga na music kuma na shiga na film duk biyan duk kai kaɗai a mai tsitsin nan naka to eh. dan tofa mana wani abin dan kaɗan kafin in sallame ka freestyle kenan a a to me nake ni ai dr pio ne fa yake ce yayi maka wannan tambaya kai ko ka san me nake tambaya me nake telling maniga is my time za ta fashe hausara gwaga musu kai muna tushe ina dan musulmi mai zasa ne in ci mushe rapping like infinity masak zai have a quality come see ba bige wallahi is a reality raken bare da play ozana web don't you know me now's my time a fara da wuri a gama da wuri wucilin malawi bole to mun gode free boy